yanzu dare ne na talata 20 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida, daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mala ya ɗauko mana gaba mai matukan mahimmanci muna cikin tattaunawa sai lokaci ya ƙure a inda yake cewa wa minal ma'alumi abu ne sananne anna ahla sunnati wal jama'a hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka ce ahlu sunna wal jama'a waɗanda wannan suna yake gazgantuwa a kansu a aji na farko su ne sabon annabi sabon annabi su ne ahlu sunna wal jama'a wasu malaman suka ce sahabbai su ne ahalus sunna da kan tabi'ai har zuwa busa ƙaho to sauran ana ce masu jama'a kenan jama'an da suka tsaya a kan tafarkin sahabbai suka bi ba tare da rawan ƙafa ba to su ne ake ce ma ahalus sunna wal jama'a sai a haɗo su tare da iyayen gidansu sahabban annabi sai a haɗe sunansu sai a ɗaura a kansu ana fahimtar wannan ko? tumala ce sahabbai su ne waɗanda suke cikin aji na ɗaya a cikin wannan tafarki da kuma wannan suna na ahalus sunna ta humu tabi'una lahun bi ihsanin mala yake cewa da su da duk wanda ya biyo bayansu da kyautatawa shi ma ana kiran shi da wannan suna na ahalus sunna wal jama'a wa man sara ala manhajihim haka duk mutumin da ya manhajin manhajinsu to kun ga yanzu mala ya fara fito mana da abin karara mu yanzu mun ce ba za mu bi manhajin kowa ba ba za mu shiga manhajin sufanci ba ba za mu bi mazabin khawarijanci ba ba mu ba manhaji na shi'anci samsam mun yi bara'a da mazhabi da manhaji na mu'tazilanci da duk waɗannan shiririta to ku da kuka yi watsi da waɗannan tarkacen ina kuke muna kan manhaji ne na ahlus sunna wal jama'a ala fahami salaful umma wanda ce to wannan irin magana ne kun ce ahlus sunna sabe su ne ahlus sunna to kuma kun ce salaful umma su ya salaful umma sahaban ne malam zai zo ya dan mana tarihi me yasa ma aka ɗauko wannan suna na ahadu sunna wal jama'a me yasa ana tafe da wannan suna na ahadu sunna wal jama'a ana da'awa ana kiran al'umma kuma aka ɗauko wani suna wai salafiya kuma an gane to wanda bai san harkan ba zai zauna cikin duhu su dai ahalus sunna wal jama'a su ne da salafiya bambancin duk mutumin da ya ce zai bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtan shi ko fahimtan malamin shi da ya zo daga baya ta wannan sai a ce mai ahalus sunna khalafi wanda kuma ya ce zai bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtan annabi da sahabbai sai a ce mashi ahalus sunna salafi kun gane bambancin to su ahalus sunna khallafawa waɗannan la khaira fihim saboda su ne suke ɗibo abubuwa na tarkace da tarka tarka suke shigowa da shi cikin addini duk wannan rudanin da kaga musulmi suna ciki su su kawo shi domin duk abin da za a yi a cikin addini da rayuwa salafi zai ce zamanin annabi aka yi da ka ja wannan ayan ka ce dalilinka ne ya sa za ka yi kaza ko ba za ka yi ba sai mu tambaye ka ya annabi da sahabbai suka fassara ayan kuma suka fahimta suka aiki dan dai ni na san qur'anin ba kai aka saukar ma ba an saukar da shi baka an saukar da shi baka nan hadisin ba kai kai shi ba sanda wanda ya fade shi ya fade shi baka nan kafin kai ka cin moriyan ayan ko hadisin akwai wanda suka riga ka cin moriyan ayan ko hadisin dan kafin ka san shi su sun sani ya suka yi aiki da alkur'anin da hadisin ya suka fahimci alkur'ani da hadisin yanda suka yi din nan ko shine kaɗai za ka yi ka tsira domin aikin da suka yi da alkur'ani da hadisi ne Allah ya gani ya ce radiyallahu anhum wa radu'an shikenan khalas jama'a kuna gano wannan da kyau ko amma haka ga mutum wai yanzu wai yana kyaman tafarkin salaf ɗayan biyu ko dai ya jahilci magana ma gaba ɗaya bai ma san me ake ce ma tafarkin magabatan ba bai ma sani ba na biyu ko kuma bai da gaskiya ya ɗora mutane akan wasu ra'ayoyi da wasu tintintini irin nashi to kuma yanzu in an ce za a bi waɗancan magabata to gaskiya ba zai kai bantan shi ba yana tsoron kar mutane su ce dama ka daɗe kana mana ƙarya ne ya alakam ya gano wannan ba wani maganin jin kunya jama'a abubuwan da muka faɗi baya na fatoyin nan da sauransu mun gano ba daidai ba ne ga daidai ɗin kawai Allah sai ka zauna lafiya amma kana ƙoƙarin tattarewa kana ƙoƙarin mammatsewa wallahi al'adun Allah maɗaukin sarki sai ya fallasa ka wannan hanyar ba za ta ji kunya ba ana fahimtar wannan wasalaka tariqatihim kuma ya ba hanyar su ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako in dai mutum na kan wannan tafarki to za a kira shi da ahalus sunna wal jama'a ma'ala ya ce walam ya tasamma ahalus sunnati wal jama'a bi haza lisim kun ahalus sunna wal jama'a ba fara kiransu da wannan suna na ahalus sunna wal jama'a ba illa ba'ada ma zaharatil bid'a sai zuwa lokacin da bid'a na yanci. da bid'a na rafidanci wato shi'anci da bid'a na khawarijanci da bid'a na mu'tazilanci suka kunno kai jabariya da su da murji'a suna dan motsi suna miko kafa suna miko hannu a daidai lokacin ne dan a tace a tantance su wane ne suke kan tafarkin annabi ba su lalace kamar yadda waɗancan suka lalace ba to sai a ce ga sunan su ne ahalus sunna wal jama'a wanda har yau suna kan tafarkin da annabi ya bar su akai kun ji lokacin da aka fara kiran ahalus sunna da ahalus sunna wal jama'a ko malam zai magana a cikin littafin shi yasa ku bu bashi ko malam ya ce wa ta'addadat firqid dalal aka samu kungiyoyin batattu kungiyoyin bata suna taɓaɓɓullowa suna ta bayyana kuma suna yin ƙarfi wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi sai ya zama kowace ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin waɗannan batattu ya ɗaga tuta kira yake yi a zofan lallai abu wannan bid'a tashi ita ce jirgin tsira wa hawahu kuma a raka a goyi bayan shi dangane da duk wani son zuciya da ya ɗauko ma'anti sabihim fi zahiri ilal islam ma'ala ya ce sabihim tare da a zahiri za ga suna danganta kan zuwa ga musulunci amma ba musuluncin suke yi ba kwata-kwata za a gane ba musulunci suke ba amma za ce su ne ma musulmi amma ga bidu'o'i wanda suka kafarta su masu ɗimbin yawa kuma suna yi to daga nan ne mali ce wa min huna kana la budda a ahlil haq a daidai wannan lokacin sai zan babu makawa li ahalil haqqi ga waɗanda suke kan gaskiya an yu'rafu bi asma'in a san da sunayen da tumayyizuhum an gairihim wanda za a tantance a rabe su daga wasunsu min ahalil liftida daga cikin waɗannan 'yan bidan a gane waɗannan ne na gari waɗannan ne na banza waɗannan su ne ahalil bida waɗannan su ne kuma ahal sunna walin hiraf a iya gane waɗanda suke tsaye a kan hanya da kuma waɗanda suka kauce suka karkace fil aƙidati a cikin aqidarsu fa zaharat hina izin asma'uhum mu shariyya daga nan ne sai suka bayyanar da wannan suna nasu wanda yake da goyen bayan shari'a za mu zo mu ji nassoshi da suke kiran sabe da ahlus sunna mala ce al-mustamidda minan an shariyya wanda wannan suna na Ahadu suna wal jama'a yana da goyon baya kuma yana da rakiyar nasoshi na shari'a za mu shiga cikin littafin in mun gama wannan mukaddima za ka ji mala ya ce famin asma'ihim gina daga cikin sunayen Ahadu suna wal jama'a da ake rarrabe su da wasun da ba su ba ko a ce ahalus sunna kaɗai a shiru ko kuma ce ahalus sunnati wal jama'a a yi shuru ko a ce alfirkatun najiya ko a kira su da ta'ifatul mansura ko a kira su da ahalul hadisi wal asar kun ji ko wannan shine sunayen da ake tacewa ake tantancewa ake rarrabe ahalus sunna da sauran mashirmanta to ana nan ana tafi a haka ana gane khawarij qadariya murji'a jabariya mu'tazila asha'ira maturidiya kullabiya da duk waɗannan mashirmanta da ma su za mu zo mu ji su duka ana tafe su kuma ahlus sunna an san su ahlus sunna ga su walakin sai dai abin da ke ci lamma ta sammat ba'ad tawa'if al-mubtadi'a bi ahlus sunna ana nan sai wasu kungiyoyin yan bid'a sai suka aro suka yafa yan bid'a ne zunzurutu amma sai suka ɗauki sunan ahalus sunna sai suka ɗora makansu don su yi dodorudo da shi kura ne aka kife ta da fatan akuya irin yanzu yadda za ka je yan bid'a zunzurutun yan bid'a da ke karo da alkur'ani kai tsaye sai ce masu ne salafiya <laughs> kasa gani wai ina yake wannan abu matan aure karo da kiran kanta da matan aure an gano wannan da ke ku wahum laisu an mota kadi ahalus sunnati wal jama'a kuma su nan ba su da aqidan ahalus sunna kwata kwata amma sun rada ma kansu suna me ahalus sunna ba ka jin sufai suna cewa mu ma ahalus sunnati ne <laughs> me hadin sufi da ahalus sunna shi dake taka annabi kun gano wannan da ke ku <laughs> me hada shi da shi min huna to daga nan ne ta samma ahalus sunnati wal jama'a bisalafiyin daga nan sai kuma ahlus sunna sai su koma sai suka sa makansu suna a salafiyuna har yau amma ban taba ganin wani dan bid'a daga cikin irin waɗannan sufaye ya shi ba sallafe ba ne wannan sunan da gauni cikin shi sai dai ahlus sunna da suka riɓe suka gurɓace suka zama suka burtuntuna to sune wanda suke kiran kansu dawa na salafiya da ahlus sunnan da ya burtunta na zaka na cewa shi ma salaf ne wa atlaqu ala da'awatihim sai ahlus sunna daga nan sai suke kiran da'awansu da ad-da'awatu salafiyya ad-da'awa as-salafiyya fa qayyadu ittiba' al-kitabi wa sunnah sai suka ƙayyade bin alkur'ani da sunna bi fahimi salafis salih cewa sai dai a ci birki a tsaya mafahimtar magabata na kwarai. min sahaba wa tabi'in a fahimci alkur'ani da hadisi a bisa fahimtan sahabbai da kuma fahimtan tabi'ai kadai wa man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa mimman urifa mimman urifa bi tamassukihi sunnati daga cikin wanda an san yana rike da sunna gam wal imamati fiha hasali ma limami ne a cikin ahlus sunnan in an ce liman ba fa na sallah ba kama ahmad dan hambali ai wannan an san shi shi imami ne a cikin wannan tafiyan kamar ibnu taymiya kamar muhammad dan abdul wahabi kamar shehu abubakar gumi kun gano wannan da kyau ko to waɗannan imamai ne a cikin harkar washtinabil bid'a da nisantan bida'a wata hazire ha da kuma tsoratar da mutane daga bida'ar. ga lokaci ya yi jama'a an dauko bayani ga gadangadan sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum